لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندلو دلالة دلالة 28 يوم تبعي الثاني هجرة دلالة wanda ya dace da daren 25 ga watan disamba kanun na farko 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usulul fik a wannan littafi namu na raudatul nadir wa jumnatul munazir ba mu gushe ba muna cikin بعد الزيارة على النسخ هل يعتبر نسقا أو لا يعتبر نسقا منشي الزيارة على النسخ يأتي على ثلاث مراتب ينظر بها متاكي أكي mun متاكي farko mun gama mun karanci mataki na biyu mun gama muna cikin mataki na ƙarshe muka ce mataki na uku الزيادة أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا وأن شيني مرتبة أكو uku ko shi ne ƙarin ya ratayu da abin da aka masa ƙarin ratayuwar sharaɗi da abin da aka sharɗanta ta yadda samuwar abin da aka ƙara samuwar abin da aka ƙara ba tare da ƙarin ba da kuma rashin samuwarsa duka abu guda muka ba da misali ka ziyarati miya ta tsahara kamar ƙarin miya a ɗahara a ɗahara allah maɗaukin sarki ya ce ya yi wallabi na amanu idan kuntum ila salati faƙulu wujuhakum wa kun ila almarafiqi har zuwa ƙarshen aya ko zuwa ƙarshen wannan bayani na alwala ko وإن كنتم جنوبا فطهروا الله في ينزا كوي صلى كوي الولا كذا كذا كذا كوني كذا كذا كذا أو تعالي ياتي وإن كنتم جنوبا فطهروا إن كنتم زمنتم على جنبا تباركك ما لا يوانك وانكا وجبت الولا ده وجبت وانكا وني أبو نعمة زمن كانسا saboda haka idan aka samu wani nassi ya ce ainiya kafin wanka wata ainiyan wankan kafin wanka ko ainiyan alwala kafin yin alwala wannan ƙari za a ɗauke shi na tsaki ne ko ba na tsaki ba ne ko muka ba da misali na biyu Allah ya wata والطهارة في الطواف ألا وجدت طوافية وليطوفوا بالبيت العتيق Hmm? to in muka samu wani nasti da yake cewa a yi ɗahara wato ya alwala kafin kafin a yi ɗawafi hmm? ko muka samu nasti da yake cewa ɗawafi a yi sallah ne mun san kuma sallah tana da sharaɗin niyya eh, eh, sallah tana da sharaɗin ta ɗahara wadu to idan aka kawo ƙarin a yi ɗahara kafin a yi ɗawazi ina za mu ɗauka na suke ne da hukuncin ɗawazi. ko kuma yanzu ana raka a biyu aka ce a ƙara raka a ɗaya zamanto uku ko biyu zamanto hudu wannan ƙari a zamanto na suke ga farko wannan shi ne misalin da ina qudama ya bayar ko amma dai mun tabbatar da cewa idan aka kawo niyya niyya ya zamanto mai ko ta zamanto mai sharaɗi da ingantar tsarki idan aka ce yanzu a yi ɗahara kafin a yi ɗawafi ɗahara ya zama to sharaɗi ga ɗawafi idan aka ce a wannan sallah ƙara raka a ɗaya ƙara raka a ɗaya zama to sharaɗi na ingancin sallar wanda ta ce matsala ta ta uku ta ƙarshe da muke ciki to ibnu qudama da waɗanda suke tare da shi jamhur so suna fi akan cewa irin wannan ƙari ba a kiransa na suke ba na suke ba ne wadu amma an samu wani sashi na hana shafi'iyya sun tafi akan cewa wannan ƙari na suke ne mai hujjarsa suka ce eh na ziyara ta haguna eh, abin nan eh, eh, Eh, suka ce ga nufinsu ko suka ce an ziyara ta hanguna naskun iska na hukumar mazidi alayi al’ijiza wasu ha wa suka ce abinda aka kara ɗin don da an ce a yi ɗahara tun aka ce ainihiya ta ya zama naski don da ɗaharan in an yi shi aka yi sallar da shi sallar ta isa ko ɗaharan shi kansa ya isa ko ba haka ba kuma aikin ibadan ya inganta amma yanzu da aka wannan ƙarin in ba ka yi ƙarin ba ya isa ba isa ba ya inganta ba inganta a yanzu aka yi ɗawafi bayan an yi ƙarin sharaɗin ɗahara in aka yi ɗawafi ba ta ɗahara ba ɗawafin ya inganta ba inganta ba idan ana raka biyu aka ta ƙara raka guda idan aka tsaya raka biyu ya isa ba isa ba ya inganta ba inganta ba wannan shine su to amma ibn qudama ya ce a'a wannan maganar ko ba daidai ba ce hujjan sali annan naska ai shi naski raf'u hukumar al ne bi majmu'ihi dauke hukuncin maganar Allah ne khitabi kitabin shari'a ne dauke hukuncin bi majmu'ihi gaba ɗayan sa ba ya dauke wani sashi wal ta uktabal wujub shi ko maganar nan da misalai da kuka kawo irin su ziyarar sunniya fi tsahara ko ziyarar tsahara fi tsawafi ko ziyarar raka'atin fi salati hmm? ko kuma kafin ƙarin a tsahara tsabar ne iktaba إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا tsabar ne أبو ba اكتباء الوجوه وليطوف بالبيت الأتيك وأن الخطاب انخطابنا اكتبه الوجود أقيموا الثلاثة كوفة أقيموا الثلاثة وأن الخطاب دمي اكتبه الوجود والانتظار دكما إثروا إذا كنت إذا قمت إلى الصلاة فاقفلوا وجوهكم إذا كونك فسقا كما كعل الولادي يا إثر مكة يا إثر مكة بالأمر سنة يا إثر مكة ya inganta eh, ya inganta wannan shine abin da manan idza kuntum ila salati faksil wujuhakum yake nufi wa in kuntu junuban fatahharu in kai wanka wankan nan ya idan maka ya isa ya inganta ya inganta wannan shine khitabin ko aqimus salata ku da sallah ko aqimus salata da sallah idan ka ka da sallah wannan yayi ne ya isan maka an samu al'ilza an samu astisha kuma sallar ingantacciya ce to amma yanzu bayan an ce wa in kuntum ban faɗa haro ko tsarki ko aka ce idza kuntum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu ru'usakum wa arjulakum ila abinna ila al-ka'bayn hmm? sai kuma aka ce to ayniya to gaskiyar lamari shine wajibci yana nan ba a goge shi ba amma ingancin ne aka ɗauke sai an samu niyya to wannan ko ba zai sai zama naski ba domin naski shine ɗauke dukkan abin da fiɗabi ke ne ke nuna wannan ko an ɗauke wani sashi ne nan bai zamanto naski ba sai dai ya zamanto yana da suna wani abu ba wazi shine an yace wal khitabu iqtabal wujub shi asalin kitsabi ya wajabta wajibci wal ijza da kuma abin nan menene isa hmm? والوجوب باق بحاله شي وجب ينا نن يديك وانما ارتفع الاجزاء اثر واني اثاني اه اكا اوتي tun da wajibcin yana nan isarwa ce kawai aka ɗauke wa huwa babu maktabar lafzi shi abinda aka ɗauke sashin abinda lafazi ke nunawa ne saboda haka ba zai zama naski ba kwatankwacin wannan karak ilmafhum kamar da lokacin da aka ce muhammadun rasulullah mafhumul mukhalafan sai na nufin wani duk ba muhammad ba manzon allah ba amma yanzu ba za mu yi aiki da mafhum ba don ibrahim rasulullah musa rasulullah isa rasulullah to yanzu sai a ce an sauke muhammadu rasulullah ba a sauke ba haka nan takhsisul umum an ce ku shiga abin nan kowa shiga masallaci sai aka ce ɗaliban ilimi ba a sauke shiga masallaci gaba ɗaya ba taksisi aka yanzu ɗaliban ilimi ake nufi kowa din nan ana nufin ɗaliban ilimi ne ba za a kira wannan naski ba yawo wannan kenan nan muka tsaya a karatunmu sannan sai ya sake cewa wanda za mu tashi yau ko ya ce sun ma inna ma ya mu ya ce kuma ma wannan ma duka abin da muka faɗan nan da zai iya tsayuwa ne a hujjance ko zai tabbata yana mai tsayuwa a hujjance ko da zai inganta ne allah sabata al'ijza'u wastaqarra da isar hukunci ya isa haka ba niyya hmm? kuma hakan ya tabbata sai daga baya aka yi menene aka ƙara niyya kamar yanzu da aka ce idza kuntum ila da faghsilu haku wajen ai ba mu da hujjar cewa a da an wajabta alwala ne ba tare da niyya ba daga ba aka wajabta niyya akwai wani tabbacin haka ne akwai da zai gaya mana cewa yau aka wajabta wankan janaba kawai aka yi shiru sai kuma bayan wata ɗaya sai aka wajabta yin niyya kaza a yi wankan da nawa ko yin niyya kaza a akwai wanda ya san wani ne inda ma hakan ne ba za a kira shi naski ba ballan tana kuma ma ai ba wanda ya san cewa ijza'in ya tabbata ba niyya sannan daga ba aka aka kawo niyya ya zama to sharɗi cikinsa ko yin ɗawafin ya tabbata yana inganta ba tare da ɗahara ba sai daga baya aka ce to kada a yi shi sai tare da ɗahara ba wanda yake da wannan ba wanda yake da wannan tabbaci amma kada ku manta ba amsar ta farko za a kaddara kamar da da akwai irin wannan tarafi da abin nan eh, eh, wankan jaraba na isarwa mutum in yayi koda ba niyya sannan daga ba aka ce zai da niyya a rana isarwa mutum koda ba niyya sannan aka ce da niyya sai an yi niyya yanzu a hakan ba menene ba ba naski ba ne to ballantana kuma ba wanda ya isa da tabbacin cewa hakan ya faru gaskiyar lamari tun lokacin da aka ce abin nan wa in kuntum fadaharu tare da niyya mu muka sani saboda haka a samu taraki ba bai a ce yanzu misali da kuka kawo za su inganta su zamanto menene a matsayin misali har kuma ya zamanto menene na suke ɗin yawwa shi ne mana inna ma ya taƙimu allau sabatar ijza'u wannan hujja ta ku za ta tabbata ne ko za ta inganta ne shi ne mana ya mu. Allah ya tabbatar ijza'u da ijza'in nan ya tabbata wastaqarra ya ci gaba da tabbata thumma sannan daga baya thumma litarafi waradat ziyadatu ba'dahu sai ƙari ya zo bayan menene tabbatarsa walam yasmut wannan hakan bai tabbata ba ba wanda ya sai ce mana an samu taraki kafin Eh, aka kawo aka kara niyya ko an samu taraki kafin a kawo a shanɗanta ɗahara cikin ɗawafi hmm? bal su ziyarati bil qiyas al muqarrin lil tabbatar ƙarin nan ya zo ne ta hanyar kiyasi da yake tare da lafazin aqimus salata wurin ziyaratu raka'a misali ko tare da lafazin idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wazi ko tare da lafazin wa idza wa in kuntum junuban fadahharu an gane domin dama Allah ya ce wa ma umiru lillahi abdullahi mukhlisina lahu hmm? ba a mutum su ba sai su bauta wa Allah alhalin suna tsarkake ibada gare shi niyyar kenan to a kiyasta kowace ibada a kiyasta ta da wannan ya zamanto da aka ce wa in kuntum faɗa fadaharu na ma zamanto tare da niyya kuma haka yake dama domin ba wanda ya gaya mana cewa an wajabta wanka bayan shekara da ya sa aka ce yanzu a rika yin niyya ba wanda ya gaya mana wannan abu kabarin ko kuma da wani hadisi wanda kuma ta yi shi ma hadisi yana tare da lafazin ne kamar abin da ya shafi ɗawafi hadisi ya zo in za ce a tsawafu kassala tsawafi kamar sallah tun da sallah tana bukatar niyya tsawafi ma kenan eh tun da sallah tana bukatar a yi tsarki a yi alwala ya zama to an yi tsarki daga kari ana da alwala kafin a yi sallah to ita ma shi ma tsawafi kamar haka to saboda haka ziyadar ba ta kasance ba sai ta hanyar kiyasi almuqarrin lafzin da yake tare da lafazin wajibcin sallah misali ko wajibcin alwala ko wajibcin dawafi aw bi khabarin ko da wani hadisi ya tamilu da hadisi yana iya dauka yana iya yiwa an yakuna an yakuna muttasilan zama sai na tare da lafazin wal yatawafu bi baitil atiq misali wajib kowannan hadisin innamal a'malu bin niyyati dama ku daina menene yana tare da wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ko wa in kuntum junuban fatahharu saboda haka ya zamanto muttasil yana haɗe da shi matsayin bayanan lisharɗi a matsayin bayanin cewa shi sharaɗi ne cikin wannan aiki kamar niyya kenan ga ɗahara kamar ɗahara kenan ga ɗawashi kamar ƙarin wata raka'a kenan ga sallah wazi idan haka lamarin yake fala ma'ana li da'awa istiqrari bi tahakkum babu ma'anar ikirari cewa sai da wannan hukuncin farko ya tabbata daga baya aka samu ƙari ta hakkun ta faɗan ganin dama ba tare da hujja ba shi ne ma ta hakkun ko ka yi magana a ce maka ina hujja ka ce eh, to ni dai abin da na gani ke na ne waɗa me sunan ka a harshen shari'a ko harshen ilimi sai a ce ka yi ta hakkum kuma ta hakkun ba aikin masu hankali ba ne mai hankali ba magana sai da hujja hmm? kun fahimci wannan ko ka ji abu kaza kawai ka ce ai abu kaza haka yi faru wanda kuma ba haka yi faru ba mai hujjanka ba hujja kai dai kaza ne to suna aikin nan naka ne shi ta tahakkum hmm? faɗi ba hujja ko faɗi a bisa son zuciya ثم لا يثب هذا من أصحاب الشافعي wannan kenan sannan abu na biyu tun da wannan kilafi tsakanin ibn guda mana jamhur a gefe guda da wasu kamar idan su gazali daga cikin maluman shafi'iyya yace ai bai dace ba su shafi'iyya su kafa hujja da irin wannan la yasifu hadha min ashab ash-shafi'i fa innahum ishtaratu niyyata lit-tahara wa da'atu lit-tawafi bis-sunnah ai sun shartanta wani cinniya ne in za a yi alwala ko in za a yi wankan janaba saboda hadisi inna mal amalu bin niyyat wa taharatu bi tsawaf haka nan sun shartanta kasancewa cikin ɗahara alwala hmm? idan za a yi ɗawafi nan ma da hadisi shine bi sunna wa asluhu ma sabitun bil kitabi hali kuma asalin wajibcin dawafi da wajibcin dahara su tabbata ne cikin menene cikin me cikin alkurani sannan kuma yana daga cikin masabar su hadisin ahad baya na cikin alkurani sannan ga dumme za su kafa hujjar abinda kafa hujjar abinda baka yi bazin shi ba wajib domin yanzu in sun yadda الزيادة على النفسي نسخ وانا زي لازم كامل سيدا السنة نسخت كو السنة الأهدية نسخت القرآن وانا كوانا باشيني مصحب الرسول مصحب الرسول حديث أهات سنة متواتر يا تنامي حديث متواتر يا نسخ القرآن مصحب الرسول كينا رسول رسول معلومة amma hadisi ahad ba na cikin alkur'ani in suka fi akan wannan masara kuma zai lizinta musu sun warware maganar su na menene na hana a yi cikin alkur'ani da hadisin ahad dalili shine abin da ibnu qudama ya ga musu anan yace ai sun sharɗanta wa alwalaniya ne da hadisi innamal a'malu binniyat hadisin umar din sani kuma shi ahad ne ba wai mutawatir bane wadi hakanan sun wajabta tsarki ko alwala zan ce ba tsarki ba alwala a ce a zane alwala sun sharɗanta alwala wurin ingancin ɗawafi nan ma da hadisi had da yake cewa a ɗawafu salatu wadu sai suka kiyasta ne sai suka ce hato a salatu ai ba ta inganta sai da me sai da ɗahara sai da yawwa kenan ɗawafi ma ba zai inganta ba sai da to idan sun yadda abin nan da suka yi naski ne to sun warware masabar su kenan ta hana naskin alkurani da ne da ahad yawwa ta fa in ila ma ya ce to idan an ce a tsaharatul manwiyatu ghairu tsaharati bilaniya ai akwai bambanci ɗahara ta farko wanda aka wajabta misali inda wani zai ce idza kuntum ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wanda a zahirin ayan ko ba niyya ɗahara ce wa in kuntum junuban fatahharu nan ma ko da ba niyya ɗahara ce amma daga ba niyya ya zama to wajibi saboda haka wankan janaba tare da niyya ba ita ce ba shi ne wankan janaba mara niyya ba kenan da nasi ya tabbata kun fahimci masu ja da inda kula masu tafi a nan inda za su ga masa haka <laughs> gaba ga wani gaba abubuwan ta Allah ya wajabta tsahara da aya idza kuntum ila salati faqulu wujuhakum ya wajabta wankan janaba da ayar bayan kuntum junuban faqahharu akwai magana niyya ne a ciki yawwa to idan yanzu aka sake wajabta niyya wa wankan janaba aka wajabta niyya ga alwala a nan su abinda suke cewa wannan na farkon wankan janaba mai niyya din nan ta soke wankan janaba mara niyya domin wankan janaba mai niyya ba ita ce wankan janaba mara niyya ba. alwala mai niyya din nan yanzu ta soke alwala mara niyya saboda alwala mai niyya ta bambanta da alwala mara niyya saboda haka naski ya tabbata kenan ka fahimci makamar hujjar ko ba ka fahimta ba da za bayani wa zai wa abu ubaidillah bayani balista kana yawa abu ubaidillah bayani ta bismillah to kaga suna wannan alwala alwala mara niyya tunda ba wajen ta niyya a cikin ta ba to daban wannan kuma ya zama nasi kenan yanzu ka fahimci abinda abinda to guda mai ce idan wani ya ba mu hujja daga cikin abokan husumar mu ga irin wannan hujja ga amsan da mu bashi shi ne ce fa'in qila a taharatu manwiyatu tahara mai tsarki غير الطهارة بلا نية كوكما غير غير غير الطهارة آه، بلا نية الإنجازي لا رسمي ذكر وإنما هي نوع آخر كاجا إيتا نوع إلي دبا كينا كاجا نسكيا تبتا كينا فاشتراء النية يوجب رفع الأولى بالكلية وجدت نية كينا زي قبلنا آه، شرط التنية زي وجبت منيني توكي asalin ibadar farko gaba ɗaya mutum mai natijar wannan mai natijar ta tabbatar na suke yawwa to ga amsan da zai ba bari mu ko zai zama amsar za ta abin nan ne ko za ta zama amsar imamun razi cikin tafsirinsa imamun razi ya iya iradi ya ce kusurman mu in sun ce kaza ya kawo shugoyi mai karni in ya zo ba su amsa amsar ya zai rauni kuma kalmari mu ji yanzu yi guda ba gaskiya inda ya gaya abin nan wannan magana da sai su ba shi tana ya gama hankali bari mu ji amsar zai bayar kulna ya ce sai muka ce ya za ba ɗin wannan magana ce ko mu ce maganar banza shi ne ya fassara su da hausa wannan maganar banza ce fa innaha law kana laukanin gairaha ita wannan ɗahara maniya ɗin da ta zamanto ba ita ce ɗaharar farkon ba lawaje ba Allah ta siha ɗaharatul maniyatu inda mallayo jibin niyya kenan da zai zamanto wajibi Allah ta siha ɗaharatul maniyya ɗahara wacce aka yi niyya ta zamanto ba za ta zamanto menene ba ba za ta inganta ba ga wanda baya baya me baya wajabta taniya kamar hanafiya su a wurin su alala ba ba sai kayan niyya ba an fahimta da jamhur hanafi abin nan malikiya da shafi'iyya da hanabila da zahiriya da sauransu duk sun wajabta niyya zama to ka san yanzu alala kake yi saboda kai sallah ko ko kai wani abu wannan shi ne dama ma'anar niyya sharafi ne mai hujjar ku ba wai nasu suke da shi ba sai dai zahiri zahiri ko lazumin maganar wa ma ubirin lalai abdullah mursul lahuddin lazimi ko zahirin maganar annabi inna mal amalu bin niyya shine masabar su kuma ana fiya suka ce ana aiki ne kawai Allah ya ce zakun fi da salati faktiru wujuhakum za ka yi sallah saboda ka wanke hannayenka ka wanke fuskanka ka shafa kanka shi ke na ba ni magana sai ka to shi ne da mai ke cewa da wannan magana ta ku ta yanzu zai zamanto kenan irin hanafiya inda zai yi niyya ya a lola ya to ba za ta inganta ba don me don ba umarce shi da yin niyya ba shi a fahimtar wannan hujja ta muku ta muku goma dai abu ya zama hujjan imamu razi Hmm? ne wajen baka karfin ba ji suna da karfi sosai ba a wuri na ne wannan martani a hada ya kara tunani hmm? ina ga inda zai ce ya tsaya kan maganar tun farko cewa ai dama dukan mu da ku ba kun yadda ba ko ma ziyara ne ba asali ai daharan yana nan da aka ce ku yi alwala ko da ba ba a faɗi niyya ba ba wajibi ba ne an wajabta muku yin alwala ai to yanzu da aka ce ku yi niyya ai wajibcin yana nan wajibcin alwala kam yana nan ƙarin wajibcin niyya aka yi naske kuma sai ya zama to ke tsabin nan duk ya gusa wannan ko bai gusa ba wani bangaren sa ne ya gusa ina ga da tsaya da ya fi maka amma wannan amsa ta biyu ba ta kama hankali na ba malam abubakar kana da aljamu nan me ya fahimtar ka wannan martani da guda ma ya ba abin nan shi yayi iradi ba su suka faɗa ba yace in wani ya ce kaza ga amsan da zamu ba shi hmm.

alwalar farko sunanta alwala ba tare da niyya ba alwala ta biyu kuma yanzu alwala ce mai niyya sun ce maka alwala mai niyya sunanta daban alwala mai niyya daban take da alwala mara niyya kenan da da farko akwai alwala mara niyya yanzu an ɗauke ta an kawo alwala mai niyya wannan ya ba ba har mara kenan ba to garin ba da wannan idan ta za ka ce za ka gamsar da mu wurin warware wannan wannan shubhar da irin misali ga kawo shi ne ya muka ce bai warware ba ko bai kama hankali sosai ba Allahu alam eh. wannan duka da jumhur da jumhur da hanafiya duk sun yadda tsarki ba bukatar niyya kawai da najasar ne kawai ba zai cutar ba wannan ma kuma kuji kowa ma yadda ba cutarwa zai yi ba to ya yi kyau to almanin ne ba dai an gane darasin ba yanzu sannan kun gane ne hujjar da nake cewa e, ta fi ƙarfi wurin ba da wannan amsar to to alhamdulillah sara minti nawa ba muna da minti uku saboda yan tambayoyi haka hmm? ba sharɗi ba ne maganar sarki babu eh duka jamhur gaba ɗaya wannan wannan kuma yana daga cikin ƙalubalantar da hanafiya za su za su wa jamhur ke idan suka matsa wa hanafiya cewa inna mal amalu bin niyyati suna iya kuma musu da abin da kafara nan me yasa a karke ko kowa da tsaniyan ba ka fahimci saboda haka wannan kai kana tare da hanafiya ke nan jamhur sai su san yadda za su yi da kai wani yana ya ce maka ka samu ijma'in da ya kullu kafin ka zo kafin a ka wannan kuma saƙo ne har yanzu kafin din za su ulo maka ta nan sai ka saba ijma'i yanzu sai yanzu kana zaman kanka masa ba ta uku kenan ba <laughs> ah, kana yi shiga hatsarin saba ijma'i ka san ijma'i shi ne a samu wani zamani daga cikin zamuna duk maluma su ittifaki kan abu ya zama ijma'i kenan na baya ba isa yanzu ke bai wuri shi ba amma dai wannan inda zai wahala za a san cewa duk duniyar malamai duk sun musulmi sun intifaki kan wannan amma da zai tabbata to in ka saba lallai ka saba a ubangiji mhm. ba wani abu a yi aikin ba shi da ijma'i ba ijma'i ana nufin haɗu gaba ɗaya amma inda cikin ɗari casa'in da tara za su yi abin nan shi ma wannan mushahidi na ɗari ya zama ya bambanta da su ba wani damuwa ba ne matuƙar kowa ijtihadin sa ne asalin kuma shi ijtihadin ga wanda ya sai ijtihadi in dai babu nasti kowa an bautar da shi ne da ijtihadin sa inda ijtihadin sa ya kai shi haramun ne ya kai ka bar ijtihadin ka ka koma wurin wani saboda ko kana son shi ko suna da yawa ko wani abu sai dai in ka lura da sa ka fahimci cewa kai kana kan kure yanzu ka yadda ka gamsu a zuciyarka da iya hujjojin da ke tare da kai yanzu maganar su shine gaskiya to wannan kuma dole ka dawo amma kana mustahidi kai kuma iya gaskiyar ka kenan da iya dukkan abubuwa da kai iya inda ka kai karfin kai kai kenan wannan shine gaskiya to haramun ne ka bar shi ka ce zaka bi maganar wani don ya saba maka yawa na'am na'am غير معمول به in ba niyya ba ha to ba mun bayani ba muka ce hujja na da rauni ba magana ta karshe sai ba inda ya ce kulla haza batilun kana da littafi ne to ai kallo haka ba zai ba zai abin da ba shi yasa baka fahimci inda muka dausa ba kai yanzu sai kokari ka mallaki littafi ka fahimta eh hujjan dai ya bar kenan mu ni na ganin hujjan bai da ƙarfi kuma ina ga dan dama ma daga nan sun da bai da ƙarfi har ne na ce ne ga hujjata da sai ya tsaya kan hujjansu ta farko tana iya ba su wannan amsa fiye da abin da ya ambata yanzu ana tana iya ba ga amsa kan wannan eh, hujjar shafi'iya din ko da ba bai ce su suka faɗa ba inda za a faɗa ne da za a kaddara wani daga cikin sai ce kaza to ga amsan da za a mashi in su suka faɗan ma in ma shi ya kaddara musu dai to amsan dai da ya bayar ni a fahimta ta bai isa ya kashe abin da ya kaddara ba ko irin hujjar da suka bari ba ana Allahu Allah ana wasu bi ne na maluma ana haka wai don a guda maka ne kai kaddara ta yi kai kana iya cewa mata ba. to da zaka ce kaza kaza shi ne amsar da zaka ce kaza kaza shi ne amsar ka dama maluma sa da wasu usulubi masu ƙarfi kwakwalwa za su ka kawo su ma wajen goma ko ishirin ko fiye da na'am eh. ne hmm.